ita wannan ta yi mafarki ta je saudiya da ta je saudiya kuma sai ta shiga wani katon gida cikinsa da koren ciyawu a ta samu wani mutum yana huduba a wannan mutumi da ya samu huduba yana huduba din tana tsaye tana tsaye daga baya sai ta zanna ita ma mutumin kuma shi ma in yayi kamar huduba a tsaye sai nemi guri ya zanna ba haka tsarin hudubar take a wannan kawai a idan yar kasuwa ce ko kuma wata wanda take da alaka da dan wasu manya ko zuwa saudiya ya za'i ba sai mai ba sai wanda yake da alaka da manya ba ko ana ba ana biya wasu masu yin aiki ko za ka iya yin aikin hajjin ka zai aiki. don Allah ya taimake ta Allah zai azurta ta da yin aikin hajji ne insha Allah kuma bi kuma wannan ciyawun alamun kudin da za su samu din ne za a samu a ziyarci ɗakin Allah insha Allah sai dai kuma mafarki shi yana da wani lamari kazu nan na ga oga muna zanne da kai wata ta take cewa an fassara maka mafarki hajiya karsu din da ta kira daga saudiya ba amma fassara mata mafarki wata shida ta ce sai yau abin ya faru don haka a mafarki kan fassara maka ga abun gobe ko jibi ba kar ka ce wai abun ba zai faru ba zai iya zuwa bayan shekaru ma wannan shine insha Allah wallahu a'lam subhanaka allahumma wa bihamdika amma ban tambaya ba ko ne mai wata tambayar a gefe ko babu to ga wani ma ya ba sai sanyi ko kuma ba